bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2024 mun dawo hutu kenan insha Allah a bayan shagulgulan babbar sallah ta wannan shekara mai albarka ubangiji Allah karba mana Allah kuma ka maimaita mana baɗin baɗaɗa wannan aji namu na faslul Sheikh Al-Albani lil usul mun saba yin darussa ne mabambanta a kowane mako amma a wannan dawowar zamu dan yi wato dajiya kafin mu koma asalin darussan mu mainstream darussan mu zamu yi karatu a cikin wannan littafi mai suna Tazkiratul Muta'allimin bi Nu'util Ulama'ir Rabbaniyyin wato a tunatar da masu koyon sana'ar ilimi game da siffofin malamai na Allah malamai na kwarai wannan littafi rubutawar babban mu ne Dr. Muhammad Sani Umar wanda aka fi sani da suna Dr. Sani Rijiyar lemu da ke Kano hafizahullahu wa tawalla asalin littafin kamar yadda zamu zo mu ji rubuce-rubuce ne waɗanda yake yi ake watsa su akan tashar Facebook ta social media to daga baya kuma aka hawwala shi zuwa littafi zamu mu dinga kiran wannan karatu da suna siffofin malamai na kwarai saboda wannan shine darasi na ɗaya a cikin wannan jeren giya ta siffofin malamai na kwarai, insha Allah bana so mu tsawaita wa littafin wata doguwar muƙaddima saboda zamu mu ɗan shashafe shi ne sama-sama a mu wuce amma da haka babu laifi a ambaci wasu abubuwa a farko a wannan littafi sabon littafi ne kwarai da gaske za iya cewa shine wato dinnan In touch latest production na ayyukan ilimi da wannan malami yake gabatarwa wanda duka duka fitowarsa kamar yadda yake jikin wannan nuska da ke hannuna ya fito ne a watan may wato watan jiya kenan wanda ya gabata 2024 littafin za mu iya saka shi a cikin jirin ta tafai waɗanda ke magana akan adabu talibul ilm ko adabul ilmi wal ulama akwai su da yawa a cikin adabiyat a cikin literature na addinin musulunci malamai da dama a tun can baya da kuma nan kusa sun daɗe suna rubutu akan wato ladubba da al'adu da ɗabi'un da ya kamata ɗaliban ilimi da malamai da masu karatu su siffanta da su kamar kowace sana'a sana'a ilimi tana da buƙata zuwa ga wata tarbiyya ta musamman ko kuma a ce ta fi ma sauran sana'o'i buƙatuwa zuwa ga haka wato tana da code of ethics ƙa'idojin ɗabi'a da halayya waɗanda duk wanda ya sa kanshi a cikin wannan sabga to ana sa rai a ga cewa ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un kuma duk sanda aka ga ya fanɗare daga wannan ɗabi'un mutane za su zarge shi za su ga cewa bai kyauta ba za su ga cewa ya, ya, ya sauka shalda ya fita daga layi tun da can uh, uh, alƙur'ani shine ya nuna waɗannan ƙa'idoji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karantar da shi ta hanyar malamin da Allah ya wakilta ya karantar da shi shine Jibril alaihi salam saboda shi yake kawo mishi wahayi da sakonnin Allah to a cikin wahayin alqur'ani zaka tsakuri maganganu da yawa za su iya nuna maka irin yadda Allah madaukakin sarki ya ba da muhimmanci wajen koyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyya ta musamman a matsayin shi na malami na ɗaya a cikin wannan al'umma wanda kuma wannan tarbiyya Allah madaukakin sarki yana koya ma sauran al'umma ne cewa su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tarbiyya tun farko abin da ya fara sauka a gare shi bayani ne akan tarbiyya Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga umarni ake mishi da ya tashi tsaye wajen karatu kuma ya ambaci sunan Allah a wurin karatu wato yanzu wannan ana koya mai tarbiyyar karatu da kuma ambatan Allah a wajen karatun haka kalli ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila umarni ake mishi da ya tashi yayi ibada ta musamman cikin dare haka a a ya ayyuhal muddathir wajen faɗin Allah musamman da yake cewa warabbika warabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrijza fahajir kaga umarni da tsantsanta bauta umarni da tsafta umarni da girmama Allah ubangiji madaukakin sarki duk waɗannan kaga ba shari'o'i ne na asalin sallah da azumi da zakka ba mun lura haka na Allah ya mushi ya hane shi wasu abubuwa da yawa waɗanda ba su dace da matsayinsa ba waɗanda kuma za su ƙara mushi martaba idan ya kula da waɗannan umarni da hanin kaman faɗin Allah da yake ce masa misali wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah Allah ya hani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ya ce zan yi kaza gobe ba tare da ya ce sai in Allah ya so ba haka na Allah yake ci mishi wala tu'ajjil bil qur'ani min qabli an yuqda ko wala ta'jal ko bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur zidni ilma kar ka dinga gaggawa kafin a yi maka wahayinsa a gama ka dinga addu'a kana cewa Allah ka ƙara mini ilimi haka ire-iren faɗin Allah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ada nan kuma kaga an hane shi daga faɗin magana akan abin da ba shi da ilimi haka wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah aka ce ya zauna a a wajhahu wala ta'du aynaka anhum aka ce yayi hulɗa da talakawa kar ya kau da kai kada ya musu abin nan ɗagawa haka irin abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma da ire-irensu haka لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا wala ولا حرج سانا a cikin alqur'ani wannan duka ladubba ne da Allah yake karantar da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma by extension uh, al'ummar shi gaba ɗaya ana umarninta da ta yi koyi da wannan ladubban sannan a keɓance waɗanda za su gaji aikin da Allah ya ɗaura masa su ne wane al'ulama'u warsatul anbiya su kuma su ma su yi koyi da waɗannan abubuwa koyi na musamman to don haka sai malamai suka tashi haikar wajen tattaro bayanai da suka shafi waɗannan masa'il ɗin littafi daga cikin mafiya daɗewa da ake ambato a wannan babun shine littafin alhafizu abubakar al albagdadi al-baghdadi wato aljami li akhlaqi rawi wa adabis sami matattarar bayani game da ɗabi'un mai karantawa shine arrawi wa adabis sami da kuma ladubban wato mai saurare shine ɗalibi kenan da haka khatibu ya haɗa tsakanin malami da ɗalibi duka ya ba su kowa ƙa'idojin da ya kamata su yi koyi da su wannan littafi ne mai albarka kwarai da gaske da yana cikin jirgin tafan da kwanan nan zamu ga mu fara karanta shi dikin dikin insha Allah khatibu duk abin da ya kawo cewa ya kamata a yi kaza bai kamata a yi kaza ba ɗalibai da malamai su yi kaza ko kar su yi kaza sai ya ɗaure shi ko da aya ko da hadisi ko da duka bin ko da maganganun malamai ko da ayyukansu ko da tarihinsu littafi ne mai albarka kwarai da gaske bayan wannan khatibu ya ce littafai daban-daban sharafu ashabil hadith taqyidul ilmi al-faqih wal mutafaqih hadith wala haraj haka nan baya ga khatibul bagdadi al-imamu ibnu abdul barri an-namari hafizul maghrib littafin sa al-jami' ko kuma jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wanda muna karanta shi a nan makarantar alhamdulillah Shima ma littafi ne muhimmi kwarai wajen karantar da ladubban ilimi da kuma bayani akan falala da abin da ke da alaka da ilimi baya ga shi akwai kuma ibnu jama'a badruddin ibnu jama'a mai tazkiratu sami wal mutakallim ko mai sunan shi tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim shi ma mun taba karanta shi da yake lokacin corona ce an buɗin aka karanta shi amma muna nan da rikodin ɗin karatu ta shi alhamdulillah akwai kuma littafin al-Imam al-Ajuri Ajuri na mai shari'a me yake ce mishi akhlaqul ulama akwai akhlaqu hamalatu al-Qur'an akwai littafin al-Imam an-Nawawi at-Tibyan fi adabi hamalatu al-Qur'an ga sunan dai da yawa har aka gangaro nan kurkusa malamai na nan baya baya su ba a basu a baya ba su al-Hakami mai al-Urjuza ita ma muna nan zamu karanta ta malam Uthaymin shi ma yana da hiliya abin nan malam Bakar Abu Zaidin ya hidatu talibul ilmi malamin shi al-imam al-allama Uthaymin shi kuma ya mata sharhi haka nan Abdul Musin al-Qasim malamin nan na na Madina wanda shine limamin haramin Madina yana da littafi kankani shi ma adabu talibul ilmi mai sauki sosai wanda ko ɗan islamiyya zai iya karanta shi larabci mai sauƙi ibara mai sauƙi to suna nan da yawa haka to waɗannan ayyukan duk da aka yi mu muka dawo sahan mu ta Najeriya to sai ga abin ya juye gaba ɗaya jama'a dama Najeriya ita wata ƙasa ce birkitacciya wata ƙasa ce istisna'iyya ta musamman komai inda kake ganin shi a wata ƙasa in ka zo Najeriya za ka gan shi daban da shugabanci da noma da kiwo da ilimi da al'adu da sarauta da komai na Najeriya daban walillahi daru Najeriya Najeriya ƙasar mu ta musamman Allah ya saka mata dalili <laughs> sai ka sai kaga abun ya koma ra'asan ala aqibin sai ga wasu sadamat wanda ba a saba ganin su a wasu saha ta ilimi ba a ce har mutane irin Nijar Eh, mai sunansu kwatano ghana isirenam waɗannan duka ƙannanmu ne ‘ya'yanmu ne na bayanmu ne in ana maganar west africa najeriya duka ta girma waɗannan a yawan al'umma a yawan ƙarfin soja da ƙarfin faɗa a ji ya kamata najeriya ta zama uwa gare su ne amma wala duk duk kallon uku ahu suke mana saboda yadda muke abubuwa na rashin kan gado yayi yawa kowane bigire so sai ilimi shi ma ya samu kanshi a cikin irin wannan ta taɓurzan ta nan sai ta rikikita al'amari ga baki daya har ta maida kuskure ya zama daidai daidai ya zama kuskure sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna kai ka ce daga nan za a fara kiyama to daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekarun sai suka ƙara kuma ƙamari ƙamarin ya faru sakamakon wasu dalilai a ni ba na cewa wai social media ta kawo barna gaskiya sai dai ta yi exposing wasu ɓarna, da dama ana yin su amma da suna da mahadudiyya suna da iyaka suna da limitation tun daman can akwai malamai 'yan dagaji da ba su iya karantarwa ba ba su iya wa'azi ba amma suna gangancin karantarwa duk muna yara ana yin wa'azin turmi a nan bakin talabijin bakin silma dan an ji masacin juma'a ko an je wajen wani taro ko an zo wajen wani bikin aure duk ana kiran su su su ta yin abin da suka ga dama masu wa'azin dirmi su sai da laya In mun san su da aka fara wa'azin izala mun fara wayo lokacin muna yan jigari-jigarin mu muna zuwa muna saurara duk zaka ji irin wanda ake yi sai dai a hamdala to haka a islamiyu haka lokacin azumi an zo an fara tafsirin jallalaini dama akwai malamai yan dagaji akwai su to amma yanzu sai social media ta yi exposing ɗin abin da idan mutum ya gama dagajin shi iya shi da 'yan su ba wanda zai ji labari wanda ya ɗauka iya nan shi ya jiyo wataƙila barna ta tsaya akan mutum biyar ko goma to amma yanzu abu ne wanda za a ɗauka live a yaɗa kuma ya zama retrieval za a iya dawo da shi ga bidiyo ga murya ga shi a facebook ga shi a tiktok ga shi a youtube shi a wane ne wurare daban-daban kuma duk duniya tana jira kuma mutane dama sun fi karkata zuwa ga shaidana da abin banza nan da nan kaga an ce an yi wuyin sau dubu kaza barna ta yaru social media ta ƙara exposing wannan sannan kuma wannan uh, fitina ta san shahara dama cuta ce ga ɗan adam dama dama can ɗan adam daga cikin cututtukan zuciyarsa akwai son ya yi fice akan sauran sa'anninsa za ka lura da wannan kaga tun yara ƙanana a makarantar nursery ko primary jibe da suke gogoriyan kowa yana so a ce shi na ɗaya ko shi ya fi iya ba da hadda ko shi ya fi iya national anthem ko shi anti tafi ji da shi dama ɗabi'a ce wannan a jikin ɗan saboda sai kuma mutane suka samu wani mechanism wata hanyar a achieving ɗin wannan shaharar ba tare da ma sun yi mata wani homework ba yanzu yanzu nan dare ɗaya sai ka zama mashahuri wato an samu wani shortcut zuwa ga shahara da kuwa shahara ba ta da shortcut ko a ne kake so ka shahara ko a ƙwallon kafa ko a dambe ko a sata ko a neman mata ko a shan giya ko a karatu wallahi sai ka wahala daga mun wato sai ka zama takadari akan wannan harka daga anguwarku a fara jin labarinka labari har ya baza ƙauyenku har ya kai jiha har ya tsallaka har wata ƙasa saboda ka ga da mashahurai ɗan kaɗan ne da a mawaƙa mutum da ka sani mashahurai Michael Jackson ni ba na mai tana wani ba amma yanzu sun fi sun fi su talatin wanda zaka ji ana fara saboda ka sai aka samu shortcut zuwa ga shahara shine kowa na iya shahara yanzu yanzu wannan ma social media ita ta bada damar shi sannan abinda ake ce ma wato abin nan wato reaction wato al-infial da idan yanzu ka karanta labari a jarida iyakacinka kawai ka gasgata ko ka karyata baka da yadda ka iya ko ka ji ana labari a rediyo ba da ka iya da su sun faɗa a jakan magori ko barka da yau ko an ce ka ce dole ka saurara yanzu kuma sai aka yi zama shi kuma social media ya buɗe hanyar kana da damar kai ma ka yi participating a cikin labarin da comment ko kuma kai ma yanzu yanzu nan ka hau ka ce saƙo na gaggawa ka mayar musu yanzu in jarida ce karanta akwai inda za ka ce ni ma ga ra'ayina ka ƙara ma baran dawaki ko ka rage mata idan abu ne ka gani bai maka ba za ka mai da martani to da ku babu wannan hanya so da haka akwai limitation to what extent za a iya ci gaba da tattauna labari yanzu ko duk labarin da aka zo da shi to is open ended ba shi da iyaka za a yi ta ya kwankwana shi wannan ya ce wancan ya ce har ya wuce yadda ake tsammani waɗannan abubuwan da sauransu duka za mu ce social media ta kawo wannan revolution din ta kawo wannan juyin juya halin a kan da ake mu'amalantar abubuwa ta samu kanta a cikin irin wannan tsautsayi masu magana da sunan malanta suka yawa masu maida ma malamai martani su ma suka yawa za iya cewa masu magana da sunan malanta kusan kala biyar ne a yanzu kusan rukuni biyar ne na al'umma masu yin magana da sunan ilimi akwai malamai na gaskiya akwai su akwai ɗaliban ilimi wato wanda suka kama hanyar zama malamai in Allah ya jarabce su da tsayin rana sai zama malamai sannan kuma akwai ƴan jigar-jigar waɗanda ba ɗaliban ilimi ba ne ba kuma malamai ba ne amma sauran mutanen gari suna musu kallon malamai to su ne waɗannan wato kura da fata akuya kenan zamu mu yi kiran sakan cewa kura da fata akuya su ba malamai bane ko ba su kai matakin ɗaliban ilimi ba amma sun ita da baki suna da jur'a sun iya larabci sun iya irabi suna kuma da rashin kunya da haka za su iya tsaurin ido su yi magana da sunan ilimi akwai su waɗanda akwai kuma jahilai waɗanda ba su ita da baki wanda in ka ba su qur'ani wani ba zai iya buɗe ina wa shamsi take ba amma kuma shi ma yana sa baki a harkar ilimi saboda zai iya sauraron wani ya saurari wani zai iya ɗan yin browsing din shi nan da can ya binciko wasu videos ko wasu maganganun da aka ta da turanci ko wasu 'yan shafuka da aka rubuta a wikipedia shi ma yanzu nan zai magana waɗannan da su da na kafin su suna da haɗari sosai ga addini wato da kura da fata akuya da jahilai waɗanda suke da gangancin saka baki a cikin ilimi suna da haɗari sosai ga addini kashi na biyar su ne su kuma masu jin haushin duka waɗannan su ne rukunin 'yan boko kenan aƙida wanda suna ga duk waɗannan gaba ɗaya masu kawo rikici ne 'yan zafin kai ne 'yan rikita ƙasa ne suka musu kuɗi kuɗin gora gaba ki ɗaya a gunsu da malamai da ɗaliban ilimi da da kura da fata akuya da jahilai duka kawai 'yan zafin kai addini to su ma haka suna sa baki addini daga nasu from their own abin nan perspective daga perspective na 'yan boko daga perspective na falsafa ko sociology ko physics ko anthropology za su dinga ɗauko abubuwan da suka sani a wancan bokon da suka yi a cikin wani lungu suna so sai sun yi apply ɗinsu ga ilimi so da sai abin ya rikice gaba baki ɗaya kaga har yanzu kasuwanci bai rikice haka ba duk da ana yin pre-order ana yin wane ne kowa ya san matsayin shi in kai mai kuɗi ne ka san kai mai kuɗi ne dan kai dan pre-order ne ka san hanyar dan pre-order ne saboda akwai abin da ba za ka iya kasuwancin shi ba yadda wannan jahilin ɗan boko da wancan jahilin kinni da wancan jahilin mai koya da fata akuya dukansu za su iya saka baki a cikin masail allati ta umu bihal balwa kai ka isa kana dan pre order ka ce kana da kana da trailer taki iyakacin ka takalmi agogo hula irin na da ba sa wuce dubu takwas dubu sha biyu amma ka isa kai cinikin miliyan talatin arba'in ga dole ka san matsayin ka yanzu saboda ka yanzu ba su iya canza kasuwanci ba amma sun canza wa mutane gaba ɗaya har kamalanta har sai ka ji ana cewa to ai mu mun rudewa mu san malamin space mu mu san ma wanne za mu kama ba kai da kanka ma ka rasa me za ka ga wa kanka wanda za mun da ga wa matarka to wannan wannan jidalin shi ake ciki saboda ka irin wannan jidalin babu shakka ana buƙatar local content wato littattafai waɗanda malaman da ke cikin nan Najeriya su za su tsaya su kalli abu su tafka hanci malamai kuma na kashin farkon can kawai wato malamai na gaske masana masu shekaru da yawa da suka daɗe a harkar karantarwa da bincike da da'awa saboda suna da enough experience masana a jami'o'i masanan ilimin musulunci a cikin jami'o'i gogaggu da suka daɗe a harkar ilimi su ne kawai za su yi wannan abu wato su su yi wata kahanci akan me ake ciki ina aka kwana ina aka tashi to daga nan ne muhimmancin wannan littafin zai zo saboda wannan malamin da ya littafin nan malami ne a jami'a masani ne gogaggen mai da'awa ne da karantarwa yana da shekaru na experience ɗin karantawa da yawa wajen ashirin ko wani abu Zaka ga wannan malamin ba za ka tume shi da yarinta ko da ganganci ko shiga shara ba shanu ko na abu makamanci haka ba ya kai yayi wannan aiki kuma malami ne da gaske malamai da suke da damuwa akan wannan abun kai ba shi ba ni duk wani malami da na taɓa gamuwa da shi a ƙasar nan inda ya kai ya kira shi suna malami kuma na gamu da sun faɗari ina ji wallahi na damuwa akan wannan matsalar. sai dai kawai kowa akwai irin abin da zai iya yi amma dai kun keɓance da duk wani malami in aka kama fira a keɓance sai ya gaya maka cewa akwai damuwa akan halin da ilimi yake a ƙasar mu ta Najeriya akwai damuwa akwai tunanin meye mustaqbalin mu ina muka dusa yaya za mu yi da wannan matsalolin tunda ba mu da yadda za mu yi maganin su kwanakin baya muka fira da wani babban malami yake cewa har sun yi wata ƙungiya za su sponsoring abin da ake cewa independent bill wato takaddar neman kafa doka wadda take mai zaman kanta takarda Amma ka na ɗan Najeriya kai kaɗai ko ku da yawa za ku iya tura takarda ku kai majalisar ƙasa cewa kuna da tunanin ya kamata wannan abin ya zama doka ku bi duk sharɗan da ake bi ku je ku yi submitting a ofishin da aka ajiye don yin haka kuma za a kai a tattauna a kanta idan an ga dacewa a karɓa ko a mata gyare-gyare ko a watsar to suka ce sun yi tunanin su ɗauki doka su kai akan regulation akan wa'azi wato a samar da wata hukuma wadda ta dinga kula da masu wa'azi da masu karantarwa ya zama na cewa gwamnati ta yi doka ta yi asentin doka da za ta yi haka domin kowace ƙasa a duniya haka ake mu ne kawai muke da yanci mu kuma tsoron da ake jin aka yi dokar ta yi 'yan siyasa su yi istiglalin dokar kuma su yi abin da suka gada shi ne kawai tsoron da ake ji wataƙila sai an shiga ruɗana fiye da wanda ake ciki da kamar yadda suka yi istiglalin demokuraɗiyya aka shiga ruɗani fiye da wanda ake ciki a lokacin soja ce wallahi wannan tsoron shi yana su kai dokar na amma 'yan boko lauyoyi da masana suka haɗa kwamitin da za su yi wannan aiki to da ko'ina haka yake wato ba yadda aka bar abin nan cewa kowa a ci barkatai din nan ba daidai bane ba daidai bane ya kamata duk wanda kamar yadda wanda zai bada magani likita ko nas ko pharmacist sai an amince a dokar ƙasa cewa ya kai ya yi wannan aikin saboda kiyaye amanar rayukan mutane ko to amanar rayukan mutane bata kai muhimmancin amana addinin addininsu saboda ya kamata a ci duk wanda zai magana da za ta shiga cikin kwalan mutane ta tasiri a akan addininsu ya kamata a ce a hukumance an san cancanta shi ƙarfin iliminsa shekarunsa hankalinsa tunaninsa da kuma daidai limitation ɗin abin da zai iya yi zai iya yi kaga babu Wani wanda zai kanta a islamiyya ba dole ne iya limancin juma'a ba wanda zai iya sallar gawa ba dole iya bada fatawa ba wanda zai iya karantarwa a makarantar boko ya kanta islamic studies ba zai iya karantar da mata a anguwa ba kuma duk wannan ayyukan malamai ne ballantana kuma wanda har zai wakilci mutane wajen tattaunawa akan siyasa kowa za a zaɓa kowa ba za a zaɓa ba ballantana wanda za a kai shi idan gwamna na so ya ga malamai a ce wannan ka wakilci gari kaza ko ƙungiya kaza ko mutane kaza ba wanda kawai zai je an an zuba taliya ya ɓata rigar shi ya tashi ba kawai ya kamata a ce wanda zai iya magana ne za ta shiga kunnuwan waɗannan shugabannin san cewa kuma eh lallai wannan ya wakilci al'umma nan kamar da annabi ya zaɓi Ja'far ya je wakilce shi a wurin Najashi ko su da kansu suka san cewa lallai wato in dai wannan shine wakilin mutumin nan to mutumin nan ya sa abin da yake waɗannan mutanen masu addinin nan sabo sun sa abin da suke Allah ya kyauta to daga nan ne littafin ya zo da wannan muhimmancin saboda muke ganin muhimmancin mu karanta shi a gurguje musamman alhamdulillahi malamin da ya rubuta littafin ya ba mu ijaza da ni da malam shitu a nan da malam barista muna cikin wanda muka zauna aka karanta karantawa farko tare da mu da ba a karanta duka ba sannan kuma na bi littafin ni har kafa biyu daga lokacin na mallake shi zuwa yanzu ina sake bibiya ina ganin abubuwan sai kuma na ga cewa maganganu ne da galibi mun saba jinsu, mun saba karanta su a littattafai na tarajim siru alamin nubala tarihul islam hilyatul auliya eh, tarihu bagdad eh, eh, ibnu asakir tarihu dimashqa da hadisai da muka saba ji a littattafai ummahatul kutub din mun saba jin waɗannan maganganun amma tattara mana su da aka yi akan a wuri haka ta yiwu ya tattara mana hankulan kuma tunda dai galibin mu nan muna iddi'ai mu ɗaliban ilimi kuma hala a cikin mu akwai wanda Allah zai iya jarabta nan gaba da malanta yana da kyau mu san waɗannan abubuwan ta yi su amfane mu idan mun saka kyakkyawar zuciya mun sa kyakkyawan saurare a ba ni wani tarjama ma malam Dr. Sani ba al-ma'ruf la yu'arrab ko ba haka ba malami ne da muke rayuwa da shi galibin mu mun san shi wasu mu ma ɗalibansa ne wasu kuma suna sauraron shi daga nesa ba ruwanmu da wani tarjama shi ba za mu dama tarjama shi ba za mu damu da tarjama waɗanda suka riga suka shuɗe ne su khatibu su wane ne waɗannan su muka fi damuwa da tarjama su ta sani ne dai da ake aka sani da wannan namu na na rijiyar zaki Allah ya ƙara mai lafiya um, bar mu shiga kan littafin kai tsaye gashi daga shafi na biyar inda yace bismillahir rahmanir rahim al muqaddima wanda bai samu ba ya zargi su Sufyan yawa shine wakilin samar da dafan kuma ya kasa gamsar da ajin gashi babu babu na online balantana ayi ayi download ba su sake shi ba yace bismillahir rahmanir rahim al muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darabihim ila yawmiddin amma ba'd فيسرني أن أقدم للقراء الكرام هذه الرسالة الوجيزة Ya ce ina farin cikin gabatar da wannan ɗan ƙanƙanin littafin zuwa ga masu karatu abin girmamawa al mata wadda aka sa mata suna tadhkiratul muta'allimina bi nu'util ulama'i rabbaniyyin tunatar da masu koyon sana'ar ilimi da game da siffofin malamai na Allah Allah allati kana asluha ma nasharnahu ala safatil facebook wanda asalin littafin wasu wato postings ne wasu nasharat ne waɗanda malam ya yaɗa su akan shafin facebook bilogatil hausa da hausa ake yin wannan yaɗawa fi ayami ramadan bi unwani ramadaniyat malam dr sani yana da al'ada cewa duk watan ramadan yakan tsawon shekaru yakan ɗauki wata wato mas'ala ko wasu masa'il sai ya ta rubutu kullum tsawon kwanaki 29 ko 30 na ramadan yana kiransu da suna ramadaniyat na bara zaka ga tarihin ibn taymiya ne ina jin ko tarihin ibn taymiya na bara waccan ba zan iya tunawa ba amma dai suna nan na san ya ɗau shekaru yana yi to eh Talut yawa Talut da Jalut to duk in aka gama sai a haɗe su a rike su a tace sai a mai da su littafi wannan hanya ce mai kyau ta ta talifi abubuwan da kake ta rubuta a Facebook kana ganin su kamar kana sakin su haka ga banza to yi kokari sai ka tattare su sai ka ayyade su malam ibn jauziya da littafi mai suna saidul khatir cikin littafin shi mafiya albarka kuma wanda kamar da ka ji sunan ma'anar shi a farautar tunani yana zaune kawai in yi wani tunani ko ya farka da dare zai je ban ɗaki ya fitsari in yi wani tunani ko ya ga wata mutuwa duk tunanin da ya zo mai kawai sai ya rubuta Sune ne sunansa saidul khatir saboda alkhatira in ka bata ta tabo ta ba ta dawowa musamman sanda kake lokacin karatu ko rubutu ka zama kana da wannan fikira ko da yaushe ka zama kana da abun kayyade fawaidu in ba ka ba wata ta tafi ta tafi kenan to shine waɗannan ramadaniyat din na shekarar 1445 wannan shekarar da muke ciki mai karewa din nan daidai da 2024 ala madari 30 yawman mubarakati a tsawon kwanaki 30 saboda ramadan ya kwana talatin. to kullum ana yin ana nashara waɗannan abubuwa waɗanda ya musu take da ilimi da malanta ta gari to su ne aka tattara su sun ra'aitu na ƙalaha ilil arabiya da aka tattara su da hausa sai kuma malam ya ga cewa kai da hausa kuma sun yi gwaranci da yawa bari a juya su ko kuma a maida su asalinsu hadhihi bid'atukum raddat ilaykum dan dama daga littafan larabci yake ɗaukowa yana fasarawa da aka rubuta shi da hausa shine wannan gashi shine rabbaniyun ilimi da malanta ta gari kaga gashi sune asalin postings din guda talatin amma kuma zaka ga wato rubutun addinin musulunci da hausa wai sha'ani gare shi ko ba gaskiya ba dan ba shine harshen shi ba yana da wahalar eh, rubutawa yana kuma da wahalar karantawa yadda dai mu nan lokali mun fi son komai za a yi mana a yi mana da hausa ko a yi mana da nufanci ko da yarbanci gwargwadon garuruwan fi tsayin da ake hudu ba da hausa ba wai dan ba wai dan shine ya kamata ba saboda mutane suna ganin haƙƙinsu su ne dole a gaya musu kawai da yaran da suke ji to sai malam ya ga cewa asalin ɗaliban ilimi waɗanda wannan abin ya fi shafan su za su fi jin garɗin magana su fi moriyarta idan an koma da ita larabci shine ce thumma ra'aytu naqlaha ila al-arabiyya ma'a ziyadatin kathiratin fi ala asliha sannan kuma sai aka yi ƙare-ƙare akan asalin waccan li ifadati talabati al-ilmi al-musta'ribin dan malamai da ɗaliban ilimi masu amfani da larabci sune almusta'ribin su ci moriya haka waja'atul kitabatu fi da almawdu'i talbiyatan li hajati sahati da ilmiya wa da'awiyya wannan rubutun ya zo ne a matsayin amsa buƙatar farfajiyar karantarwa da da'awa ila tau'iyatil umma wajen wayar da kan al'umma bi bayani haqiqati da ilmi sahih dan bayanin haƙiƙanin ilimi mai nagarta domin an samu rudewa akan meye ma ilimi wa nu'util ulama'ir rabbaniyin da kuma siffofin malamai na Allah al-ma'rufina waɗanda aka san su tarihi ya san su cewa malaman Allah ne abar tarihal islami tsawon shekarun tarihin musulunci karni goma sha biyar kowane zamani akwai malaman da a tarihance al'umma ta amince cewa malamai ne na Allah sahabbai tabi'ai da na bayansu da na bayan bayansu har zuwa zamanin da muke rayuwa <clears throat> ba malamin da babu zamanin da ya wufanta daga wasu malamai sanannu <clears throat> waɗanda al'umma take musu kallon cewa waɗannan na Allah ne da kuma za a ga cewa siffofin da ake tsammani ya biyo wannan silsila kowane zamani siffofin ko da sun rabu ba sa canzawa yace ah, wa mimma yajiru tanbihu ilayhi da gaskiya abin da ya kamata a faɗakar akan shi cewa annani fi hadhihi al-ujala iktasartu ala dhikri nu'util ulama'i ar-rabbaniyyin al-muta'alliqati bil janib al-ilmi wad-da'wi minha faqat mala yace cikin wannan gaggawar abinda kawai na takaitu akan kawowa shine siffofin malamai ta fuskar ilimi da da'awa walam u'arrij ala nu'utihim almuta'allika bijanib ta'abbudi wal a'malil qalbiyya ban karkata zuwa ga kawo abin da ya shafi ayyukan malamai da siffofinsu ta fuskar bautar Allah ba za a yi magana akan yawan tilawan malami da yawan azuminsa da yawan sallar darensa da yawan jihadinsa duk ba za a kawo wannan haka nan wal a'malil da yawan kuka ko makamantansu ragma ahamiyati hadal janib duk da wannan yana da muhimmanci shi ma sai mala a ƙasa yake cewa wannan janibin yana baka shawara ka koma littafin salahul umma fi uluwil himma na malam abin nan wato sayyid ah, Ibnu husain al-affani wannan littafi mujalladi bakwai ne akwai shi a kasuwa mujalladi bakwai ne na tarihin malamai da tarihin wato ibadarsu kamar da kaga hilatul auliya da shi da sifatu safwa da ire-irensu amma wannan da yake malami ne na nan baya ya yi shi to ya tace kuma ya har waɗancan littattafan ya ɗebo daga hilya ya ɗebo daga tabaqatul uh, qurra ya ɗebo daga wuri kaza daga wuri kaza daga tahribul asma wal lughat na na nawawi daga sirru alamin nubala daga tabaqatul qurra na na na zahabi ko ina ya ɗebo ya harhaɗa zafi ne mai fa'ida ƙwarai da gaske malami muna da shi a labrar mu ko mujud mujalladi bakwai haka ne ko ƙwarai don kana son karanta baka da kuɗi talauci ya dame ka da na labrari kuma za ka iya samun shi ma wannan na lantarki wanda ake samu ba a karantawa sosai din nan eh. amma dai yana nan za ka iya a cikin mako bakwai za ka iya sauke shi duk mako ka sauke ɗaya daga nan kafin kafin a shiga watan rabiul awal ka gama sai ka sai ka ji ka tashi da dimbin ilimi to yace a koma can wa zalika li anna al-maqsud min hadhihi al-ujala yace saboda wannan aiki na gaggawa manufarsa at-tamyizu bayna ar-rabbaniyyin min al-ulama wa bayna ghayrihim fil ilmi wad da'wa kokari ake kai a tantance tsakanin malamai na Allah da waɗanda ba su ba saboda waɗanda ba malamai na Allah ba sun yawa har sun galabaici na Allah har ba a gane na Allah wa zalika bi ibrazi nu'utin tumayyizu al-alim ar-rabbaniyya fi ilmihi wa ijtihadihi wa shadi fi talab ilmi wa za a yi bayanin siffofi na ilimi da suke tantance malami na kwarai wajen ƙoƙarinsa a wajen neman ilimi da tara ilimi wa tawadu'ihi da wajen ƙanƙan da kai wa mumarasatihi al-akhlaqiyya da yadda yake tafiyar da ɗabi'unsa inda ƙarhi ara'ihi al-ilmiyya a wajen zai faɗi ra'ayin sha ilimi wato wato abin nan code of conduct na yin magana a ilmance daga na ake gane malami na Allah sanda zai karantar sanda zai raddi sanda zai wa'azi akwai abubuwan da ya kamata ya iltizami da su wanda za su gane za su gane na Allah ne shi ko ba na Allah bane shi wa fi da'awatihi da kuma wajen da'awarsa wa ta'alimihi da karantarwarsa wala yakhfa ala kulli muslimin ahamiyatu da ilmi shar'i almutadammini ma'rifatan lahi ta'ala duk malami afwan duk musulmi baya koya gare shi irin matsayin darajar ilimin sanin addini wanda da shi ake sanin Allah wa ma'rifata dinihi da shi ake sanin addinin Allah wa ibadatihi da shi ake sanin ibadar Allah almusilati ila ridwanihi wanda wannan shi zai kai ka sami yarda Allah kuma shine abin nema a wannan rayuwa wa bihadha ilmi yarfa'u Allahu darajati ahli da wannan ilimin ne Allah yake ɗaga darajar masu ilimin wa wa yu'li bihi makaratahum indahu da wannan ilimin ne matsayin malamai a wurin Allah yake ɗaukaka wa fi qulubil umma kuma daga nan sai matsayinsa a zukatan al'ummar musulmi kuma sai kaga ya ɗaukaka idan mutum malami ne na Allah zai samu yarda Allah zai samu sharafi a wurin Allah da ɗaukakar darajarsa sannan kuma sai Allah ya kimsa wa al'umma wannan girman nashi a zuciyarsu sai ga haka nan kawai mutane suna girmama shi suna ganin darajarsa suna ganin girman maganganunsa wannan Allah ne ke yin wannan kawai yace a li'annahum zafaru bi rafati annubuwa saboda sun samu rabauta da rigadan annabta fa bi qadari ma yakunu ha hazzul alimi min hadha almirasi takunu makanatuhu inda al'ummati wa manzilatuhu fi qulubi da gurgurdan raban da ka samu a ainihin wato gadan nan na annabta gurgurdan percentage ɗinka a gadan annabta gurgurdan darajarka a gurin mutane da matsayinka a gurin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kwashi ba abun wasa bane wannan wa qad tasafa al-ulama ar-rabbaniyun bi nu'utin hasan haqiqa malamai na kwarai sun siffanta da siffofi masu kyau wa sifatin jalila da maɗaukakan siffofi ja'alatum fi mahallil qudwati wanda haka ya sanya su abin koyi wal uswati da abin kallo ana bi ya gaire siffofin nasu na kirki abin a kalla ne abi abin ai koyi da su ne sai haka za ga idan ana tarihin malamai aka ana yawaita magana akan siffofinsu fiye da komai wato ƙoƙarinsu wajen neman ilimi tawalu'unsu karantarwarsu na dubba da biyayyarsu ga na gaba da su wahalhalin da suka sha zaka ga wannan aka fi tarkizi a kai ba a cika tarkizi a kan wani abu saɓanin yawan rigunansu yawan matan da suka aura yawan abokan da suke da shi yawan babura ko motocin da suka hau ba cika damuwa da wannan ba domin wannan ba shine abin da zai sa wato ka ci ba zaman zama da su ba ko abin da ake so kenan idan ka zauna da malamai ka kalli wannan sifofin kamar yadda mahaifiyar maliku da ta kai shi gun malamin shi rabi'atu dan abi abdurrahman ta ce na kawo ɗana gashi nan ina so ya koyi ka kafin ya koyi karatunka saboda wani malami ne na tsatse mai mutunci mai sharafi mai sanin ya kamata shi yasa jama'a mu kula da wannan musamman malaman da za su koya 'yan karatun musulunci makarantun hadda makarantun islamiyya ka din kamar yadda ka san zaka ba da ka aure sai ka binciki halin mutum ba ku dinga bincikan halayen mutanen da suka yayin ku karatu yes saboda a wannan zamanin akwai mutane da dama suna da abin da ake da suna karatu za a zo magana akan su ta da baki sun iya tajwidi sun iya fasara sun iya amma ba su da siffofin da ya dace a danka amana ƴaƴa a gosu kamar yadda zaka ga wani wanda gashi da hankali da shekaru da abin hannu amma halayensa sun sa ka ki amintuwa ka bashi auren yarka ko abin abin wakilcinka ko abin walicinka saboda kana ganin cewa ba zai iya rike wannan amanar ba to haka irin wannan malamin ba a ce malami ya zo aji yana ashar yara su magana ya ce zan cicci kaza kaza kaza idan ko malami ya zo aji ya sa earpiece yana yana jin kiɗa malamin hadda ko malami ya zo aji yana ma 'yan mata kwarkwasa ko malami ya zo aji ya ta da labarin ƙarya da gaskiya kaga wannan duka yaran ba ba za su san da su ɗauki wannan ɗabi'a ba unconsciously ya ku za su koya to idan makaranta ce da kuke da iko a kanta sai ku je kwamitin makaranta a daddale a sallame shi a kawo mutanen kirki su karantar idan ku makarantar shi sai ku janye yayan ku ku bar shi da kayan shi shikenan an zo da lafiya ga makarantar hadda nan ko ina ba ji ba gani saboda irin wannan matsalolin saboda shi ɗalibi kullum malami madubi ne gare shi abin kallonsa ne yanzu ku ga malamin mu malam albani Allah ya gafarta mu saboda malam ya san irin wannan za, shi sa ya dinga faɗa akan a tsaya iya abin da ya kamata a koya a gun shi na ilimi da ƙwazo ka a hauran kar ka ce za ka bi shi akan abin da ba shine abin bi ba wani ya ce sai ya yi karin hula irin ta malam albani ko sai ya yi aure a cikin zuriya da mala albani ya aura ko sai ya hau roba roba irin na mala albani kaga wannan duka bai da wani tasiri to amma a ɗabi'ar mu ta ɗan adam muna ganin ha hakan ma wani wani ƙwazo ne wani kaiwa matuƙa ne wajen koyi akwai akwai ɗalibin da idan malamin shi na ina ma sai ya koyi ina idan malamin shi na ɗan gishi sai ya koyi ɗan gishin idan malamin shi yana yawan cin asuwaki shi ma sai ya koya ya ci gaba da ci yara suna yin haka to haka yana da matukar muhimmanci malamai su tsaya wajen siffantuwa da siffofin na kwarai ya zama dai a conscious of the fact that cewa ana kallon su ne a matsayin madubi a cikin al'umma wannan ya daga cikin abin da ya haifar da wannan rikicin da muke ciki, saboda akwai mutanen da da dama ana musu kallon malamai amma su ba na malamai bane to mu kuma 'yan yara-yara na bayansu ɗalibansu da masu ƙaunarsu da fans ɗinsu bai na ƙausai in court sai muka ta koyi da waɗannan abu, abu, abu mafi kusa da zaka gani shine gayu gayu da ya zama yanzu cikin sharɗin malanta a ce dole malami sai ya zama ɗan gaye Kuma ka ba ana ganin bai cika ba idan dama can yana cikin waɗanda irin rufin da ba annabi suka ce ar-rajulu yuridu an yakuna sawbahu Jamila. ai kaga wani ɗaya ne a cikin sahabbai wannan shi ne ke da wannan ra'ayin duk sahabbai ba haka suke yi ba ko annabi ya ce ba komai wannan ba yana yi ne sai da zama malami ba amma an san ka a birkice kake sai da ka zama malami a ce kullum sai ka sa kayan da sun ishi sun ishi dan eh, eh, eh, cira na jari wannan baya cikin sufofin da aka sani game da malamai za mu zo mu ji siffofin cewa ba haka malamai suke yi ba to amma da aka taso aka duk malamai sun karkata zuwa ga wannan abu sai ya zama norm ya zama daidai har kai da baka yi to za ka zama abin zargi cewa wani malami daka daka mata ce ta fara cewa wallahi ba ta yadda ba ko babarka in baka da aure ko kuma yan kwamitin anguwa su ce wallahi ba su yadda malamin su yana fitowa haka duk malami sa fitowa face face ba ba wai kazanta ce aka ce kai ba amma dai ai mun gana bana ake nufi da gayu wato wani abu ƙari akan tsafta takarewa a ce kullum kana nan kamar wani model kamar wani mai tallan abin nan kamar kana tallan kamfanin shadda ko kamfanin huluna ko kamfanin turare kai na yake sakawa a jikin billboard din nan to kaga wannan irin su suna nan da yawa siffofin haka siffofin siffar a zo majalisin ilimi maimakon a karantar da ilimi sai a buge da labarai na da da na yanzu ai ta dariya ana shewa ana ganin ai wannan ayo ana cin ubansu wannan ma baya cikin ilimi jama'a amma saboda an taso an ga ana yi wallahi jama'a idan ka je kasar makka ka ga yadda ɗaliban ilimi suke zama ka Allah ji kamal albani wato mutuwa ta mai gaggawa amma alheri ne insha Allah da yake cewa za a ɗauki ustazai a tafi da su a yawata da su duniya su ga ɗaliban ilimi za ka je ka zauna a gaban malami ya yi karatu ya yi karatu wallahi ko murmushi ba wanda zai ballantana dariya ballantana kabbara babu wanda zai ma iya ɗaga ido su haɗe da malam kowa ya saka ɗan kallabin na haka ya yi shiru kamar yana gaban sarki sai ka ɗauka kamar irin da ake cewa nan ka an na ala ru'usihim tsayu wallahi shi dole taɓa zuwa maka nan ya taɓa ganin wannan abu dole ta zuwa maka da yake su yanda suke yin videos ɗinsu ba za a dinga nuna haka ba latana kan amma dole ta zuwa maka haramun maka ko madina zai ga irin yadda suke da wata nutsuwa dole in kana wurin ka ji wani imanin ka ya ƙaru kai ma malamin zaka ga yana yi yana istighfari yana yi yana nuna shi ba kowa bane kuma irin babban malami ne da ake ji da shi a duniya ilimi domin ko an zo malami ya tashi ya tashi an mai kirari an ce kai kaɗai gayya ɗan malikin malamai an zo za a gabatar da shi ana ta mai kirari ana ana citation Sheikhul Albani aka mai citation a Jidda ya ta musu kuka ya musu Allah ya sabe karatun ba Malam Uthaymin aka zo zai karantar aka ce za a yi tarihin shi ya ce wallahi bai yadda ba aka buga aka raya ce to in dai sai an yi sai dai a hakura wayin a tsaya na ce mun yi bakon malami daga gari kaza shine wane ya ujahiyatu marar ulama ya ce wallahi ba za a fara saboda suna tsoron duk wani abu da zai iya ba su damar shedan ya rinjaye su mu kuma za a kira sunan mutum ba a ce min shek ko dakta ba yana cewa ana mai hasada saboda san mu kalmar hasada tana da sauki a gurin mu duk wanda ya maka wani abin da baka so sunan shi ma hasadi ko kuma wani kawai yanzu wani ya ji na wani ya ga kira dakta sani da suna dakta sani sai ya min message cewa wai ya bana ce mishi farfesa na ce an ƙi a ce farfesa haka na ce na ce ba za a ce farfesa ba wai na ce dakta Sani shi abun shi kawai irin faɗan farfesa to wannan kawai na ƙasa daraja shi ce kaga abin da muke kallo kenan a matsayin sheik alramma dakta barista farfesa emiratus, duk waɗannan su muka fi damuwa da su kuma su suke ƙara cutar da mu shekara ta goma wallahi da yin phd yanzu in disamba yi shekara goma amma har yanzu ba na jin na saba da laƙabin har yanzu in dai ba a formal setting a cikin jami'a ba ba na iya sakin jiki in ce wani dakta ne sai in ji kamar ina cika baki wallahi kaga dai aikin cika baki ne dama tunda ba ba na Allah bane ba na lahira bane na duniya ne amma wallahi ne har yanzu na kansa ba har yanzu gani nake kai anya kuwa ba ma cika wa kanmu kwakin mu ruwa amma za ga mutane ba su damu ba wani ma bai fai bai faidar ba amma ana rubutawa sunan shi ba ko kunya bai ji ba wanda suka yi suna jin nauyi kai da baka yi ba ka jin nauyi ka rasa ba su waye likitoci na littafi su waye na dabbobi su waye na kiwon lafiya su waye na sadaka da ake bawa a jami'o'i su waye wanda ake siya da kuɗi duk sun rikirkice su ma an rasa waye ba waye ba ka sai kai ka ja gefe kawai ka eh, ajiye mashi ka taɓa tuna wata ƙabiya da ta faru wai wasu ne suke musu a cikin usadai dai eh, irin mutanenmu suke musu akan an ce wallahi ƙarya ne ni ban yi PhD ba shi ko ne ya ce wallahi na yi na ce ko a Maiduguri ne to sai suka yi musu ya kai musu ya aka nemi wayata sai shi min message na ce mashi eh to su wanda suke magana me ya alaka su da ni da suka san nayi ko ban yi ba a'a shi ai ya san nayi to tun ne ka san nayi shikenan ai ka bar shi kawai don Allah malam ka fito da certificate ɗinka na PhD kowa ya gani na ce ah, wallahi wannan kuma wallahi in in in sai nayi haka sannan zaka rayu wallahi sai dai ka mutu wai ni ma in saka shi a Facebook ko in saka shi a status kowa ya gani na ce ah, wallahi ba zan yi in dai sai nayi wannan sannan za su za su yadda cewa nayi wallahi kada su kada su yadda dan ba su ba ba dan su ba ka ji ba irin wannan neman fitina jama'a <laughs> wai in ɗauko shi a cikin jaka da ake aji credentials in zo in ɗauki hoton shi ko in sa mishi filter sannan sai in zo in manna shi in ce jama'a ga PhD na haba ai I cannot go that no haba mutunci na bai zuba irin haka ba to daga nan kuma sai mene misali in kuma suka ce to fake ce fa sai in ce to bari in je in nemi bashin sallah na ABU ya zo irin yanda ya je ya majina na din nan ko ya zo dan Allah ya kare haba jama'a abu da aka yi na neman abinci kuma ina cin abinci na da shi to ina ruwanka da shi <laughs> Allah ya kyauta na'am yawa ka gani yanzu ya shi shi ma bai saka ba to kuma wannan shine asalin daidai game da harkar ilimi ka sa sunanka gaya tsura kar ka ce ni ne dakta ko kaga sunan shi haka yake saka kuma ko ina Muhammadu Sani Umar Musa haka kai mala Allah ya saka maka alheri ka mun tambihi mai girma haka yake sa sunan shi a ko ina ko san na buga littafi na tarihi mala albani haka wasu suka ce ya ban sa dakta ba da shine da aka zo editing sai aka sa sunan gargajiya a ƙasa dakta asgar nace to ai wannan shi ma ai gargajiya ne ba na ilimin bane amma dai suna na kai kabiru abubakar aminu shikenan in an je lahira da shi za a kira ka ba wani lakabi da zai maka wani amfani a lahira an baka ba Allah kuma kun san malam albani namu haka yake da wannan tsaurin baya saka duk wani lakabi a jikin sunan shi kawai zai ce sunana albani na zaria ba ka taɓa zai ya ce ya ce wa kanshi malam ko shek ba amma a kira a tambayi mutum sunan shi ya ce ni ne shek ne ko ni ne babban limamin masallaci kaza duk wannan eh, nauyi da rigingimu jama'a da suka yawa akan mu Allah zai ya gafarta mana ya mu cika da imani to ina ganin nan mu kwana ko karatun nan na so yi sauri amma na ga alama kuma ba zai sauri ba su zubiyan mai shawara ka ko zuku kai ramu mishi za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu gobe ah, da safe ma shi zamu yi ah, haka ma da yamma wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasabi wa sallam assalamu alaikum wa malam za ku dawo karatu ne gobe matan kuɗin nan masu karatu malam mansur ne inda ba za su dawo ba da sai mu sai mu ci lokaci.